أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وبارك وأكرم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله rashin cin abinci ko cushewar ciki yani mutum yana so zai ci abinci kuma ba abin da ya same shi amma dai cikin shi bai sha'awa gashi yana so amma ba zai iya ci ba mata suna da wannan lalurar maza suna da wannan lalurar yara suna da wannan lalurar to me ya kamata mutum ya amfani da shi domin ya samu sauƙin wannan matsalar wani lokaci dangin abinci da dan adam yake rayuwa da shi akwai abin da bai gamshi mutum ba ko kuma cikin shi idan ya ci wannan abin yakan sa masa gudawa ko kwarnafi ko kuma tashin zuciya to sai kuma ya ƙi amfani daina amfani da wannan abu to zai haifar masa da rashin cin abinci ya ji ma shi abinci kwata-kwata bai sanci ba basar gare shi ba ba wani abu gare shi ba da yake hana cin abinci ga wasu ababe guda uku da za ka hada ka amfani da su sunana shu'ab ibrahim akarami mai gabatar da wannan shiri na tilawa online tv shiri da yake kawo muku ababe wanda yake inganta rayuwa da addini da kuma lafiyar jikunanmu muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da jagora domin tsarkin sunayensa ya kare mu ya kare zuriyar mu ya sa albarka a cikin abin da muke masu neman ƙarin bayani za su tuntube mu da karfe 11 na safe zuwa karfe 4 da rabi na kowace rana wanda suke buƙatar maganin da muka haɗa kuwa za su yi mana test message mu za mu ce su kira mu allah shi datar da mu abubuwa ne zaka nema kamar haka busasshen citta busasshiyar citta sai a nemi garinta busasshiyar wato albasa a samu garin ta busasshen tafarnuwa a samu garin shine sirrin sai ka samu wani abu sai ka haɗa su sai ka gauraya sai a samu kanunfari kanunfari sai a daka shi ya zama gari sai a haɗa a ciki sai a juya za ka iya sa barkono ko sala biyu haka barkono za a iya sa sala biyu ko ɗaya ma ya danganta ga yanayin yawan wanda za ka yi misali garin citta cokali ɗaya garin tabarnuwa cokali ɗaya babba garin albasa cokali ɗaya babba kanan fari za ka ce wani akwai ɗan naira hamsin da ake kullawa to rabin shi a daka shi a gauraya to a wannan haɗin za ka samu barkono sili ɗaya kwaya ɗaya tal a daka shi ya zama gari sai ka haɗa in ka gauraya sai ka samu ɗan wani mazubi sai ka zuba ko ki samu wani ɗan mazubi sai ki zuba duk lokacin da za ka ci abin da ya shafi gishiri shinkafa ne ko miya ne ko nama ne sai ka ɗebi quarter teaspoon 1 over 4 na karamin cokali sai ka zuba a wannan abin sai ka ci insha allahu rabbi duk wasu ta lura da ke cikin cikin ta tana cin abinci za ta kau cikin yarda allah ina fatar ku gwada in kun gwada kun ga yayi a sanar da wasu domin su masu gwada muna muku fatan alkhairi karamanta da subscribe da sharing da comment masu